أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة da saduwa a wannan yammaci na ɗaya ga alhamdulahi jiya an ga wata an ga wata a lafiyar bare bare da jalingo eh to yau ake duban wata ba jiya ba to ai mu tsayawar fari ita ce ta dame mu ba tsayawar yau ba irin wannan tsayawar yau din tsayawar biyu ita ake gudu in an ga wata a ce wannan ba tsayawar yau ba ne wannan tsayawar jiya ne eh, to wannan shubha ce a cikin addini Eh, saboda haka mu fitowar wata yau ba ruwanmu da shi na jiya shi ne shari'a take aiki da shi sai dai kawai dai in aka gani na yau din za a ƙara samun nutsuwa a ganin na jiya amma jiya ya tabbata an gan shi a wurare wani abin da nake faɗan wannan saboda kusancewar gaskiya bibiyar da ake kwamitin duban wata wadda mai alfarma sarkin musulmi ya kafa suna bibiya suna kawo rahotannin kuma da wannan aka yi aiki saboda haka yau ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1442 kuma 18 ga watan goma shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 124 a cikin karatunmu da muke yi na aljami'u sahih na al'imam abi abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alaihi za mu tashi babi na 20 a cikin littafi na goma shine kitabul azan hadisi na 635 na'am amin amin نعم إمام البخاري يتي باب قول الرجل فاتتنا الصلاة باب متن يتي فاتتنا الصلاة صلى تاكل شي منع معنا ذا إيه فتن هكا كوبا ذا إيه فتن ya yi ishara ne ga wannan a kan waɗanda suke ganin cewar makaruhi ne mutum ya ce sallah ta kuce mana domin kucewar sallah wato kamar yana nuni ga wato rashin kula da ita wato har mutum ya ce sallah ta kuce masa ya nema kansa shaida a kan cewa bai kula da sallah ba to sai imamul Buhari ya yanke saboda hukuncin tabbatacce ne a wajensa saboda dan ingancin dalilinsa wato ma'ana babu mutum ya faɗi haka ma'ana ya halatta babu karhanci mutum ya ce sallah ta kubce mana babu karhanci a cikin wannan na'am ibn sirin shine muhammad ibn sirin ya karhanta mutum ya ce sallah ta kubce mana ibn Ahmad ibn Sirin na daga cikin wara'unsa kan cewa kada mutum ya ce fatat na sala haka aka ruwaito a cikin haka aka ruwaito daga shi ibn Sirin kamar yadda ya zo a cikin a musannaf na ibn Abi Shayba kana muhammad ya an ibn sirin yakrahu an ya fatatna as sala ya kasance yana kin mutum yace sallah ta kubce mana sai dai ya ce lam nudrik ba mu samu sallah ba ba mu riski sallah ba wato kada ya ce sallah ta kubce mana ma'ana bai faɗi wanda ya sa sallar ta kubce ba amma ya dangana abin ga kansa mu ne ba mu samu sallah ba na'am faɗin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi inganci saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka to tunda ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina kar hancin akan faɗin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shine buhari yayi ishara da wannan da cewa abinda aka ruwaito daga ibn sirin sabanin abinda yake shine daidai babu laifi mutum ya ce fatat na sala domin kamar yadda ya zo a hadisin baccin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai lokacin da suke dawowa daga daga hadisin abu qatada wanda ya gabata a ciki yace fa qultu ya rasulullah fatatna sala abu qatada yace ya rasulullah sallah ta kubce mana kaga gashi ya faɗa sallah ta kubce mana to kubcewar sallah idan wato idan da uzuri ne to ba ta kubce ba amma dai babu laifi a faɗa sai dai babu laifi ga wanda yi amma wanda ya yi barta da gangan har ta kubce masa to wannan shine ya zamanto wato akwai laifi a cikin abin da ya aikata na'am نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

cikin manyan malaman bukhari bal malamin malaman sani tunda malamin imam ahmad ibn hanbal ne yace qala haddathana shayban shine ibn abdurrahman an-nahwi an yahya shine ibn abi kathir an abdullah ibn abi qatada daga abdullah ibn abi qatada an abihi daga babansa shine abu qatada harisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-harith ibn rib'i qala yace bainama nahnu nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalabata rijal sai ya ji ƙarar motsin tafiyar mutane falamma salla yayin da yayin da yayi sallah wato ya idar da sallah qala ma sha'anukum yace me ya same ku menene labarin ku ne qalu ista'jalna ila as sai suka ce ai gaggawa muka yi zuwa ga samun sallah qala fala taf'alu kada ku idza ataytum as idan kuka zo sallah fa alaykum bis-sakina to ku lizimci sakina nutsuwa Fa ma adraktum abinda kuka riska fa sallu ku yi sallah wa ma fatakum abinda ya kuce muku fa atimmu ku cika menene shahid anan Shi ne wa ma fatakum abin da ya kubce muku na daga cikin sallah idan za a iya dingina wani abu na juz'in sallah ya kubce ma mutum kaga babu laifi a cikin sallar gabaki ɗaya mata ta kubce masa to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shine da kansa ya faɗa wa idza fatakum fa atimmu to wannan na farko wannan hadisin hadisi ne mashhuri zai kawo shi a wannan babi a wurare daban-daban domin ya kunshi masail ga baki daya kuma bari mu kyale sauran masail dinsa sai mun zo babin da ke binsa amma a cikin wannan da cewar a cikin wannan riwayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji jalabata rijal aljalaba shine sauti wanda sautin motsi ma'ana kaucin takun kafafunsu suna tohowa sallah kasan idan mutane suna da yawa kuma suna gaggawa wajen tafiyar za ka ji tak tak tak tak to wannan ya nuna cewar don wani abu ya tsarsu a cikin zuciyar mutum don mutum ya ji wani abu na hatsiri wanda yake ya zo masa na jin abin da ke kewaye da shi a cikin sallah wannan baya rage kushuyi a cikin sallah baya rage khushu'i a cikin sallah kuma ya nuna kan cewar a ya nuna kan cewar wannan mutum ya karkatar da kunnensa har ya ji wannan sautin wannan baya ɓata sallarsa baya ɓata sallarsa saboda haka waɗansu da suke nuna kamar wai wani labari da ake kawowa wani wani limami a unguwarku a zage aka ce ana ana sallah sai sarki ya zo wucewa da da masu kiɗa da ganga akan akan doki sai da aka yi sallah aka yi sallama sai ake ce ma limamin a a ai sarki ne ya zo wuce ake ta kiɗa ki a ah, kun ji wucewar sarki kun ji kiɗan nasa da komai da komai ya to ku tashi ku sake sallah sallah kuma ta shi bai san ma an yi wannan ba to to la'alla wannan mutum zai iya samun hali irin wannan babu laifi wannan ya juz zai iya zama don amma irin waɗannan abubuwa idan suka faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana shi a cikin hali ne don ya tabbatar da sunna don ya tabbatar da sunna ba wai cewar kan cewar wani ya fi shi tsoron Allah ko ya fi shi sanin Allah ba kalla ya ce na fi ku sanin Allah na kuma fi ku tsananin tsoronsa babu wanda zai babu wanda zai kai ya zuwa ga ko da misalar zarrafin na nutsuwar na hushu'in annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah sai dai irin wannan Allah ya kan kaddaro masa domin ya sunnata domin ya nuna cewar idan irin wannan ya faru har mutum ya karkata jinsa ya ji abin da ke kewaye da shi a cikin sallah idan dai wannan bai sanya shi a cikin gabansa har ya waiwaya ya yi abin da aka hana ba shine waiwaye wanda ya ce sane ne da shedan yake yi idan dai bai yi wannan ba wannan ba zai sallar sallarsa ba dan ka ji abin da ke kewaye da kai wannan ba zai sallar sallarsa ba annab sallallahu alaihi wasallam akan yi masa sallama yana cikin sallah kuma ya yi ya raddin sallamar da hannunsa da ishara na'am to wai idan ana sallah liman ya ji hayaniya a kewaye da shi yana karatu bai gane ko mai ce hayaniyar ba to zai iya saurarawa ya daina karatun har sai ya gane wannan hayaniyar ta ne wato ko ta gudu ce a gudu ko tsayawa ce a tsaya ai babu komai ya ci gaba da karatunsa tunda ba shi kaɗai ba ne a cikin sallah akwai waɗansu za su yi masa tambihi idan abin Allah ya kiyaye gobara ce wani ai zai iya a duk dai rashin fikihunsa ya san in gobara ta so gudu ake yi zai ce malam gobara ta tashi saboda haka babu ma'ana kan wato ya ce zai tsayar da karatun da yake na sallah don ya ji abin da yake faruwa don ya ji abin da yake faruwa ya ta haƙoƙinsa ta ga zuciyarsa ta fita daga cikin sallar kenan gaba ke ɗaya kuma wannan abu ne wanda ya yi wanda yake babu bukata gare shi sauran waɗanda suke sallah za su iya wadatar da shi akan wannan bukatar to a cikin wannan hadisin akwai matsalar gaggawa zuwa ga sallah da hani gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala yace fala taf'alu a a kada ku aikata wato kada ku yi wannan gaggawar zuwa ga sallah to shine zai zai kulla babin da zai zo sai mu kyale in ya zo wannan babin na'am babin kada yayi gaggawa wato kada yayi gudu kada ya sauri da gaske a shi ne sauri a sauri da zai iya kaiwa har ya zuwa ga gudu ya zuwa ga sallah wal ya bi bis sakinati wal waƙar ya zo sallah da sakina da waƙar a sakina da waƙar an ce ma'anar su ɗaya asalin sakina daga as abinda ya nutsu baya motsi shi kuma alwaƙar abu nauyi abu mai nauyi kuwa ai kaga baya motsi abu mai nauyi baya so Allah yake wati azanihim waqara mun sanya nauyi a kunnuwansu abu mai nauyi shine daga alwaqar aka dauki alwaqar an dauke shi daga alwakar shine nauyi to da haka duk ma'anar su shine wato nutsuwa da rashin motsin da ba gaira ba dalili a cikin sa to amma don haka waɗansu malamai suka ce ma'anar su ɗaya da sakina da waƙar duk ma'anar su ɗaya amma al'imamun nawawi ya bambance tsakanin su ya ce astakina abinda ake nufi da astakina nutsuwa a wajen tafiyar mutum ya ce nutsuwa a wajen alharakat wacce na bul'abar wajen motsin da mutum yake yi da rashin wasa yana tafiya baya wasa ba kamar yanzu kaga mutumin da yake tafiya yana rike da da da da ko dan sharbi ko dan sanda yana wasa da shi haka yana mummutsa shi yana wasa to wannan ba da sakina yake ba ko mutumin da yake tafiya ya taho sallah yana motsi yana tafe yana chatting da waya yana yana bubbugawa shi ma babu sakina alwaqar kuwa shine wato a cikin hai'a shine nutsuwa a cikin hai'a kamar wato ya rintse ganinsa ya sassauta sautinsa kuma yana baya waiwaye to shi ne alwakar ba yana tafiya yana kallon nan yana kallon nan kuma yana kalle-kallen mata sun zo wucewa ya daga ya kalluwa cece wancan daga ya kalluwa cece wannan wato ya tsayar da ganinsa a inda yake tafiya to wannan shine ne alwaka to kun ga ko akwai akwai bambanci tsakanin su su biyu za ka iya samun sakina baka samu waqar ba don za ka iya tafiya a nutse za ka iya tafiya a nutse motsinka a cikin nutsuwa yake ba ka wasa amma kuma babu kamewa to shi sai na nutsuwa al kamewa kamewa to wannan a umar haka yace wal ya'ti yazo sallah a cikin wannan hali na'am kuma yace ma yace ma adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallace shi wa ma fatakum fa atimmu abinda ya kubce muku kuma abinda ya fauce muku ya kubce muku fa atimmu ku cika wa qala hu abu qatada ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam abu qatada ya faɗi wannan daga annab sallallahu alaihi wasallam wato wannan lafazin da ya faɗa yana daga nafsin hadisin annab sallallahu alaihi wasallam kamar da ya gabata a hadisin da ya wuce na'am والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فضلوا نعم ادم شيني ابن ابي اياس ɗaya daga cikin manyan malaman Bukhari, wanda hakikatan ma yake yin wato tulafiyar ta hanyarsa ibn abi zaib kuma shine muhammad ibn abdurrahman ibn al-mughira yana daga cikin manyan malaman madina sa'an imamu malik ne amma ya yi magana kakkausa akan imamu malik Um, wanda malamai ba su ɗauki wannan maganar tasa ba duk da matsayinsa amma saboda imam malik ya wuce matsayin a ce za a yi wata magana a kansa haddasa na zuhri al-zuhri kun san shi ibn shihab da sa'id ibn al-musayyib an abi huraira sannan ya ƙara da wani isnadi kun yana da isnadi guda biyu shi ibn abi zaid ya ruwaito daga zuhuri da sa'id ibn al-musayyib daga abu huraira kuma ya waito daga az-zuhri daga abu salama bin abdurrahman bin auf daga abu huraira saboda haka malaman zuhri a wannan hadisin guda biyu ne shi yasa malam waɗansu masu riwaya sai su ruwaito hadisin daga isnadin sa'id ibn daga hanyar da ta ambaci sa'id ibn al-musayyib waɗansu su rubuto daga hanyar da ta ambaci abu salama waɗansu kuma akwai wanda suke haɗawa sai an zuhri an sa'id ibn al-musayyib وعبد الرحمن وأبو سلمة مدى عبد الرحمن ابن عوف با إلا بني malami ya samu wato malamai har guda biyu a wajen riwayar hadisi musamman idan malami ne wanda yake an san shi ya shagaltu da neman ilimin hadisi kamar az-zuhri az-zuhri yana daga cikin wanda kusan dukkan hadisan madina suke kewayewa a kansa to kuma wayannan malamai duk malaman madina ne babu mamaki ya ji hadisin daga wajen wannan ya ji hadisin daga wajen wannan kuma da yake hafizi ne makiyayi ne ya kiyaye kan cewa lafazin hadisan duk duk ɗaya ne a saboda haka ya kawo su qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan sami'tumul iqama idan kuka ji al iqama ma'ana ta da iqama in kuka ji an ta da iqama famshu ila salat ku tafi ku yi tafiya zuwa ga sallah ba ku yi gaggawa ba ku yi tafiya zuwa ga sallah wa alaikum bis wal waqar ku sakina da waqar wato ku lizinci nutsuwa da kamewa wala tusri'u kada ku yi gaggawa fama adraktum fasallu abinda kuka rika ku sallata wa ma fatakum fa atimmu abinda ya kumce muku fa atimmu ku cika shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace na farko idan sami'tumul iqama in kun ji iqama wannan hukuncin bai keɓanta ga wanda ya ji ikama ba bal wannan mafhumul muwafaka ne idan yayin da ka ji ikama an ce kada kai gaggawa min ba bai aula in baka ji ikamar ba ko wanda ya taho sallah yaushe ne yake yin gaggawa lokacin da ya ji ikama ba shine zai gaggawa ba dan ya samu kabbara harama ko ya samu raka a farko kafin liman ya sal ya ruku to idan an ce a cikin wannan hali kada kai gaggawa to ina kuma ga lokacin da babu wani dalilin da zai sa ke gaggawa kaga shi ya yafi cancanta ma kada kai gaggawa saboda haka wannan tambihi ne da abin da yake abin da ake ce ma mafhumul muwafaqa al idan an hana gaggawa lokacin da ake ganin akwai dalilin yinsa ina kuma lokacin da yake babu dalilin yinsa saboda haka wannan hukuncin bai bantar da halin ikama ba in dai za ka toho sallah to wannan hukuncin ya kama duk wanda zai toho sallah kan cewa ya tafi ya yi tafiya baya gaggawa ko gudu ba kuma ya lizinci sakina da nutsuwa ya lizinci nutsuwa da kamewa akwai waɗansu daga cikin malamai da suka ce idan ya ji kabbara harama to ya ƙara wato ya ɗan ƙara sauri idan ya ji iƙama ya ƙara sauri domin ya samu takbiratul ihram kabbara harama saboda falalata kamar yadda aka ruwaito wannan daga ishaq ibn rahuya da kuma waɗansu da riwaya ce ma a matabar imamu ahmad amma jimhurin malamai sun tafi a kan cewar idan mutum ya ji ko yana ƙaunar samun takbiratul ihram ba zai yi gaggawa ba ya tafi inda yake ba tare da ya yi gaggawa ba amma abin da aka ruwaito cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya je banu abdul ashhal a wato yan uwansa kenan wanda gidajensu suna nan wajen qurban a yanzu wasa da eh, masallaci da ake masa masjidul juma'a bayan sallar la'asar ya je ya zauna ya yi maganganu dai haka tare da su na mutum ya bibi yan uwansa ya kai musu ziyara wajen dawowa yana dawowa sai ya ƙara sauri domin ya riski sallar magariba to wannan an ɗauke shi akan cewar wannan karin sauri da ya saboda ya zamanto kada ya sanya mashakka ga mutane rana ta fada a kira sallah suna zauna suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to akwai mashakka a gare su amma wannan ka'idar amma abinda jumhur suka tafi a kai shine kan cewa mutlakan mutum ba zai yi gaggawa ba idan zai toho sallah to mun ambata ma'anar as-sakinatu wal waqa wato alaikum bis sakinati wal waqa kullu zinci wannan alaikum din al-igrani a wata nushar wa alaikum sakinata wal waqa babu baɗi wato kulzinci sakina da wato da kamewa wato in za ku tafi ya zama to kuna cikin wannan hai'ar ta kawaici an bayyana hikimar wannan kamar yadda ya zo a hadisan abu huraira a cikin sahih muslim inda yadda ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna ahadakum إذا كان إذا كان إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة domin ɗayanku idan ya nufi sallah to a cikin sallah yake to shine dalilin da yasa aka ce mutum ya tsaya a cikin halin sakina domin yayin da kake tafiya masallaci ka riga ka shiga sallah to wanda ko zai tafi sallah ya tafi yana gaggawa ko yanzu mutumin da zai yi sallah a haga ba zai zo sallah yana haki ba yanda karatu ma ba zai iya ba to haka yayin da kake tafiya sallah ba za ka yi abin da zai sanya kake ta hakika rasa nutsuwa ba haka zalika ba za ka tafi kana wasa ba hatta a matsa ɗan yatsu shi ma kamar da ya zo a hadisin abin huraira aka hana ne tafiya sallah yi saboda yana daga cikin wasa domin yayin da mutum ya tafi sallah ya riga ya shiga cikin sallah ana kirga shi akan sallah yake yi to don haka abinda bai dace mutum ya yi ba a cikin sallah to ba zai yi shi ba domin yana cikin hukuncin wanda yake yin sallah don haka ya kamata wannan shine hikimar da aka ce wato kada mutum ya gaggawa kada mutum ya gudu kada mutum ya wani abu na wasa kada mutum ya rinka kalle-kalle kada mutum ya rinka waye waye domin ya riga ya shiga cikin sallah kun ga wani ya nuna mana girman sallar nan cewa yayin ma da kake tafiya zuwa wajenta an sanya ka ka rinka jin cewa ka riga ka shige ta saboda ne saboda wato musulmi ka zamanto ka sifantu da wannan sifa tunda dama an ce wannan tana daga cikin sifofin ibadun rahman wa ibadun rahmanin alladhina yamshuna ala al arbi hauna bayan Allah ar-rahman sune wanda suke tafiya a bayan kasa haunan a nitse a sannu sannu hmm. a nitse a sannu sannu to haka wa domin wannan yana nuna ne yana nuna rinjayen hankali yana nuna rinjayen hankali yana nuna basira yana nuna lura yana nuna kan cewar hankali ne yake gudanar da kai ba zuciya ba sha'awa ce take ka ba kai kawai abin da kake so kana auna abin da kake yi ka zama to faɗakakke ne kai to haka musulmi ya kamata ya kasance idan mutum ya saba cewa haka yake yayin da zai je sallah sai ga a cikin rayuwarsa ma kullum haka zai kasance ya samu sifar ibadur rahman to sannan a da ya ce fama adraktum yace wala tusri'u kada ku gaggawa wannan hani na mutum kada ya gaggawa maqsudin sa shine cewa gaggawa ba ta dace da halin sallah ba tunda yana cikin sallah maksudi na biyu na hana mutum ya gaggawa idan ya gaggawa zai shigo cikin masallaci ya shiga cikin sallah alhali yana ta haki yana ta haki saboda wannan gaggawar da ya yi kuma haki yana kore wani nutsuwa da ake so a cikin sallah da kusuri da ake so a samu a cikin sallah domin yayin da ya shigo cikin sallah yana ta haƙi yana ƙoƙarin tukuna numfashinsa ya dawo jikinsa hayyacinsa ya dawo ya dawo cikin hayyacinsa yaushe wannan zai samu kushu'i da ake so a cikin sallah yaushe zai tafirantu da karatun da ake bi da ake karantawa a cikin sallah idan liman ne yake karatu wanda zai saurara idan kuma shine zai yi karatu yaushe zai samu tattaruwar zuciyar da tattaruwar hankalin da karatun da yake yi a cikin sallar zai tasiri a zuciyarsa sannan ma'ana ta uku ta hana shi kada ya yi wato gaggawa shine cewar zai rage kansa lada domin yayin da ya yi gaggawa ya rage kansa tattakin da ya yi takin da ya yi takun da ya yi hmm, takun da ya yi ya ragu ko ba haka ba to shi kwa taku zuwa ga sallah duk taku ɗaya da mutum ya yi za a ɗaukaka darajar sa ne guda ɗaya ana ɗaukaka daraja kamar yadda ya zo a hadisin jabir da kowace taku da mutum ya yi Allah zai ɗaukaka darajar sa ma'ana zai samu matsayin sa a wajen Allah zai samu ko kuma kamar yadda ya zo a hadisin rajulun min ansar wanda Abu Dawud ya ruwaito wanda Abu Dawud ya ruwaito wanda shi ma yake nuni akan cewar wato ana son takun mutum zuwa ga masallaci ya zamanto mai yawa ya ce idan ta wadda a hadukun idan ɗayan ku ya yi alwala fa ahsan alwudu ya kyautata alwalarsa sun makaraja ilal masjid sannan ya fita zuwa masallaci lam yarfa aqdamahu al-yumna illa kataba Allahu lahu hasana baya daga kafarsa ta dama sake Allah ya rubuta masa kyakkyawan aiki walam yaba aqdamahu al-yusra illa hatta Allahu anhu sayyi'a ko ba zai daga ba zai ajiye kafarsa ta hagu ba face Allah ya kankare masa mummunan aiki guda daya fa in masjid in yazo masallaci fa sallati jama'a yayi salla a cikin jam'i gufira lahu za a gafarta masa fa in ata wa qad sallu ba'dan wa baqiya ba'dan fa salla ma adraka wa atamma ma baqi kana kadhalik idan kuma yazo ya same su sun sallaci wani bangare na na sallar wani kuma ba su riga sun yi sallar ba sai ya sallaci abin da ya riska sannan ya cika abin da ya kuce masa shi ma dai haka ma'ana za a gafarta masa wa in atal masjid wa qad sallu in yazo masallaci sun riga sun idar da sallah fa atamma sala sai ya cika tasa sallar kana kazalika shi ma dai haka za a gafarta masa to saboda ka ga meye ma'anar mutum yayi gaggawa hmm? domin in yayi gaggawar wannan takun da yake yi yawan tattakawar da zai yi ya rasa ta wanda ya nuna kan cewa shi kasratul huda domin yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da a cikin hadisin istilaful mala'il a'la ah, bana ba ku labarin ma yarfa'u Allahu bihi ad-darajat abinda Allah yake ɗaukaka darajoji da su ba sai ya ambaci a wato almashin ila salati fi dhulam fi dhulam tafiya sallah cikin duhu wa kasratul khutsa ila masajid da yawan tattakawa zuwa ga masallatai wa intidaru salati ba'da salah da sauraron sallah bayan wata sallar fadalikumur ribat fadalikumur ribat idza karshen hadisi saboda haka kun ga eh, idan shi wannan yawan takawa zuwa ga sallah maksudi ne na shari'a wanda yin gaggawa yin sauri wajen sallah yana kora wannan domin wanda ya sauri ba zai samu wannan ba to shi yasa kun ga su banu salima da suka ce ma annabi da suka ga gidajen da suke kusa da masallaci sun zamanto mutane ba sa nan sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini su dawo su bar unguwar su dawo nan kusa da masallaci saboda su kusanci eh, masallaci wajen yawan sallah sai mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce diyarakum tuktabu atharukum ku zauna a gidajenku ana rubuta takun da kuke yi takun da kuke yi ana rubuta muku to wannan kun ga ma'ana nawa kenan muka samu na hani da aka yi akan al-isra ma'ana uku na farko yin gaggawa zaka tana kora sakina na biyu yin gaggawa zaka sa mutum ya zamanto bai samu a a na bai samu yawan taku ba Me ce wace ce kuma ma'ana ta uku shine ai yawan taku yawan taku nutsuwa na'am shi yawan gaggawar ba ta ba wa mutum nutsuwa zai zo yana ta haki a cikin sallah nutsuwar da ake nema ba zai samu ba na'am daga daraja shi ne yawan lada ɗin, shi ne yawan lada na'am na'am to shi ne, yanzu ya za'i da masu mota wanda suke zuwa sallah a cikin mota ko keke na'am Eh, kaga su ba za a ce juyawar taya shi ne takin da ake ba da lada ba in mutum ya ake gani ta babu aminci tsara dukiya dole ne tsara dukiya dole ne na hadisi da ya magana akan taku ai mota ba cikin masallaci za ta kawo ka ba daga fakin zuwa masallaci shine takun da ka samu daga inda ta yi fakin zuwa masallaci ne da ta samu na wannan kuma wani abu ne daban cewa ya sai abin hawan allah zai bashi wannan kuma ya rage wato akwai wannan hadisin nan na cikin muslim cewar a mutane a ƙarshen zamani mutane za su rinka zuwa sallah a kan ya yake ne da kuma farkon hadisin ɓangare na biyu na hadisin shine a mutanen da yake suna rike da abu kamar bulala wanda suke dukan mutane shine ake magana akan cewa irin 'yan sanda dinnan to akwai na farkon wanda suke hadisin ya kwanta mun zan binciko insha Allah darasi mai zuwa wanda kamar ishara ne ga cewar abinda zai zo a ƙarshen zamani na wanda suke tafiya wajen sallah wato kamar akan ababen hawa ɗin eh, amma lafazin hadisin gaskiya ya kwanta mun insha Allah zan duba sai in ambatan mana amma abin da yake tabbas shine taku saboda daga inda ka ajiye motar ta tattaka ka zo masallaci shine za a rubuta maka sai dai yayin da mutum ya fito daga gida ya fito daga gida ba abin da ya fito da shi sai sallah ka gaina cikin sallah yana cikin sallah saboda haka fa hud ma tuka wa kun min shakirin wannan ma ya mu gode ma Allah masu zuwa masallaci da mota mu gode ma Allah da wannan cewa yayin da ka fito daga gida kana tuka motar ko dai baka tattaka ba amma kana cikin sallah kana cikin sallah to sannan kuma abin da ka samu na na tattakawar a ka to daga kasuwa eh ba sai daga gida ba ai babu mafhumi ga fitowa daga gida abinda ake nufi da aka ce ka fito daga gida wato daga inda ka fito sallace ta fito da kai ba wai ka ce bari dama ina da appointment ina da appointment bari daga can sai in je sallah ko kuma bari in je sallah daga can sai in tafi wajen appointment dina abin da ya fitar da kai sallace kawai sallace ta fitar da kai

duk da bai taka ba a madiba ba zai yiwu ba duk da Allah ya san nisan amma bai yi takun ba ka taka da kafarka ai daban da mota ta ɗauke ka ka taka da kafarka daban da mota ta ɗauke ka saboda ka tun da an yi maganar taku ne za a ƙayyade da wannan falala amma akwai falalar da mutum zai samu ne yana cikin sallah yana cikin sallah na'am na'am wa masha wa a yarkab ahsan eh akwai hadisin Salman daga cikin falalar juma'a wa mashawalam wa lam yarkab yayi tafiya ko bai hau abin hawa ba wanda ya nuna akwai bambanci tsakanin na'am eh amma ba shine yake takawa ba takun doki da rakumi ba takin ba takawarsa ba ne ba za a ce daga kowane takawar dokin za a bashi ladan ba na'am to sai ya ce sallallahu alaihi wasallam fa ma adraktum fa sallu abinda kuka riska ku sallace shi wannan ya nuna komai kankantar abinda ka samu kai sallah domin ma na kirace a daga cikin alfazun umum abinda duk kuka samu na sallah to ku sallace. to wannan akwai matsala biyu a nan matsalar farko wannan ya nuna cewar abin da ka samu na sallah ko mai kankantarsa zai ba ka ladar ka samu jami inda cewa ya yi fama a direction saɓanin waɗanda suka ce sai ka samu raka a ɗaya tare da liman za ka samu ladan jami kamar yadda yake ƙaunin waɗansu malamai kuma shi ne ma mazhabar malik a tare da cewa ibn abdulbar ya saɓa ma mazhaba a nan wajen wannan hadisi yana daga cikin abin da ake waɗanda suka ce abin da mutum ya samu komai kankantar juzi'insa na sallah ya samu falalar jami ya samu ladan jami ko zuwa kai katarar yana zaman tahiya kar ki sallama ka samu falalar jami bal hadisin da muka karanta na Abu Dawud wanda na karanta mana ina na rajulun min al-ansar wanda Sa'id ibn al-Musayyib ya nuna ya ruwaito ya nuna in ma ka zo ka tara an idar da sallar sai ka shiga kai sallar kai kai sallar ta ka kai kai kai a masallaci shi ma za ka samu wannan lada matsala ta farko kenan saboda haka wadan kaga wannan ya nuna kuskuren waɗansu da idan sun zo masallaci in suka ga ana zaune zaman tahiya sai su ki shiga sallah sai su jira ai wai suna ganin kamar ba su samu jam'i ba sai dan sai su wata jama'ar ki wani jam'in daban fi wani jam'in daban al'aula mutum ya tun da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi abinda duk kuka riska to ku sallah kaga in suka in ba su shiga ba sun saba umarni sun saba umarni sallar da suka yi wannan sahiyar da suka samu tare da liman ya fi sallar da za su je su su kaɗai a baya tunda sun saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta biyu ya nuna cewa a halin da duk ka samu liman za ka shiga fa ma adraktum fasallu abinda duk kuka sami na cikin sallar ku sallah to abinda akwai hadisi da ya zama to ma asrah min hada da ya fassara wannan a hadisin rijalun min ahli madina wanda abdul aziz ibn rufai ya ruwaito ibn hajar ya kawo shi a cikin sharhi hadisin yana cikin ibn abi shayba a cikin musannaf da kuma da kuma a cikin sunan sa'id ibn mansur cewa man wajadani da man wajadani wanda duk ya same ni ina halin ruku'u aw qa'ima ko a tsaye aw sajida ko cikin sujada falyakun ma'i ala halati allati ana alaiha to ya kasance tare da ni a halin da nake akai a halin da nake akai haka kwatankwacin sa hadisin mu'az a cikin sahih ibnu kuzaima cewa mu'az yace ba zan zo in samu annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wani hali face na kasance tare da shi a wannan halin da na same shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi wannan shine haka wannan ita ce koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin waɗansu idan suka zo suka samu liman a halin sujada ko halin zama tsakanin tahiya sai su tsuguna suna jiransa in ya miƙe su miƙe tare da shi in bai miƙe bai sallama shikenan su je su sallar su su kaɗai a halin da ka samu liman haka zaka zo ka kashe ko a sujada ka same shi kun ga dai wannan hadisin sarihi ne akan wannan kuma hadisi ne hasan hadisi ne hasan kamar inda ibnu hajar ya ce na'am wato wai ba za su kabbara ba wai wanda mutum ya zo ya sami liman yana sujada sai yana eh. to wai in ya kabbarar ya tafi sujada liman kuma zai dago saboda haka sai sa haɗu in between halfway ko yana saukowa liman yana dagowa eh, to ai ya ziyarar dikir Eh, mutum da zai kasance a cikin wannan hali idan ka yi sujada kafin ka kai sujada ya dago to shi kenan sai ka ji shi a cikin dagowa kaga ba ka sami sujada ba ka sami shi a cikin dagowa sai kai ma ka dago sai ka ja birki sai ka dawo ka zauna A ka kasance a cikin wannan hali an kabbara za ka yi kabbarar shiga sallah sannan kuma ka yi kabbarar rikin liman a cikin rukunin da yake ciki in kana tsaye kai allahu akbar to sannan kai Allahu akbar kuma kai ruku'u ko kai Allahu akbar ka tafi ka bi shi wajen sujada ko kai Allahu akbar ka bi shi wajen zama wa haka ba to <coughs> sai faɗinsa sallallahu alaihi wa sallam da ya ce wa ma fatakum fa'atimmu abinda ya kumce muku ku cika haka mafiya yawan riwaya ya zo wa ma fatakum fa'atimmu abinda ya kumce muku ku cika waɗansu riwayoyi na wannan hadisin ya zo da sigar wa ma fatakum faqdu abinda ya kubce muku kurama abinda ya kubce muku kurama to sai malamai waɗansu suka rinjayar da wannan riwayar saboda ta fi yawa waɗansu kuma suka rinjayar da riwayar faqdu kurama to da suna ganin ta fi dacewa da usul ta fi dacewa da ka'ida waɗansu kuma suka ce ai babu bambanci a kinmu da ugo duk ma'anar ɗaya waɗansu kuma suka ce wannan kowace riwaya tana da taujihinta kuma yadda suka zo da siga guda biyu kowane rawi ya faɗi wani hukunci ne wanda ɗaya riwayar ba ta faɗa amma waɗanda suka ce riwayar a kinmu ta fi sai suka ce abin da ya sa shine abin da ka samu tare da liman Shi ne farkon sallarka tunda kabbara harama kake yi saboda haka idan liman ya yi sallama za ka cika sallarka ne ka cika sallarka ne to a kan haka sai suka ce idan abinda mutum ya samu tare da liman shi ne farkon sallarka don haka ba idan liman ya yi sallama cikawa kawai zai wannan shi ne matabar malaman hadith daga cikin malaman shafi'iyya da suka ce abinda ka samu tare da liman shine farkon sallarka kuma cikawa zaka zaka cika wajen ayyuka zaka cika wajen qira'a saboda haka idan ka samu raka'a ɗaya a sallar magariba tare da liman idan liman yayi sallama wannan raka'a ɗaya da ka samu tare da liman ita ce farkon sallarka sai ka tashi ke raka'a ta biyu ka karanta fatiha da sura a bayyane ka zauna kai tahiya ta zama to raka'a ta biyu sai ka tashi raka'a ta uku ka karanta fatiha kawai dan a cikin a sallan magariba raka'a ta uku fatiha kawai ake karantawa tunda ciko kake yi sai ka karanta fatiha kawai a sannan ka zauna kai tahiya kai sallama wannan kun ga itmam kenan alal ifla suka ce wannan riwayar ta fi yawa mazhaba ta biyu suka ce faqdu ita ce tafi dacewa domin abinda za ka rama abinda ka samu tare da liman abinda ya kurce maka ai riskarsa za ka yi rama shi za ka yi saboda aka sai suka ce abinda ka samu tare da liman shine sallarka ta ƙarshe shine ƙarshen sallarka da baya da baya za ka yi eh ce da baya da baya za ka yi don karama saboda idan ka samu raka'ar ƙarshe ta sallar magariba tare da liman idan liman ya yi sallama sai ka tashi ka karanta fatiha da sura ba za ka zauna ba tun da raka'a kana rama raka'a farko ce da karasa raka'a farko ba a zama sai ka miƙe ka karanta fatiha da sura a bayyane don raka'a ta biyu ce fatiha da sura ake karatu a raka'a ta biyu sannan kai sallama dukkan su a bayyane tahiya kuma ɗaya kawai za ta ka yi tahiya tare da liman sannan da ka tashi ramawa ma yi tahiya guda ɗaya dama sallar magarba tahiya nawa ake biyu ta ka samu tahiyar ta biyu to wannan shine alqaza shine masabar Abu Hanifa waɗansu kuma suka ce ai da atimmu da uqdu duk ma'anar su ɗaya saboda al-itmam yana da shi alqaza yana zuwa da ma'anoni da dama yana zuwa da ma'ana cika abu yana zuwa da ma'ana ramawa kamar qada'uddin biyan bashi yana zuwa da ma'anar ada fa idza qudiyatis salah idan aka idar da sallah aka gama ai udiyat fa idza qadaytum manasikakum idan kuka cika idan kuka cika ayyukan hajjinku kaga duk wannan bi ma'ana al'ada to saboda aka sai suka ce wannan ita ma'ana ita za a ɗauka saboda ita ce ta dace da fa'atinmu don haka babu bambanci tsakanin ruwayoyin guda biyu ba bambanci waɗansu kuma shi ne taujihi na hudu sai suka ce duk riwayoyin haka ce kowane rawi ya faɗi abin da baya cikin ɗaya riwaya amma riwaya da suke fama adiraktun fa'atinmu abin da kuka rika ku cika ma'ana ku cika wajen ayyuka wanda kuma suka ruwaito wa ma fatakum faqdu abinda ya kunce muku kurama kurama wajen karatu saboda haka biyu za a yi wajen aiki ka cika wajen karatu ka yi ƙara'i saboda haka a sallan magariba idan ka samu raka a ɗaya to raka'a a ɗayan nan ta magariba ita ce raka a farko da ka samu saboda haka ayyukan da za ka yi sai ka ɗora sai ka gina in ka yi tashi bayan liman ya yi sallama raka a farko da za ka tashi ka yi ita ce ta biyunka sai ka yi ta ka zauna kai tafiya don ita ce raka a ta biyu kaga kana kana gini kenan kan ayyuka sannan idan ka tashi bayan raka'a ta biyu za ka sake miƙewa zuwa ga raka'a ta uku to ita ma za ka yi mata tafiyarta a wajen ayyuka kenan wajen karatu kuma sai suka ce sai a ɗauki riwayar faɓubu sai karama karatu don haka an ka tashi a raka'a ta farko da liman da kake yi da kanka bayan liman ya yi sallama sai ka karanta fatiha da sura don abin da ka rasa kenan na karatu kuma a bayyane ka yi raka'a ta biyu idan ka miƙe raka'a ta uku ce a wajen aiki amma a wajen karatu rama karatun da ka rasa za ka sai ka sake karanta fatiha da sura a bayyane saboda haka wannan riwayar ta haɗa. wannan fahimta ita ta haɗa riwayoyin guda biyu kai aiki da kowace riwayar kowanne a bigiransa wannan shine matabar malik shine mazhabar malik kuma shi aka ruwaito daga sahabbai daga abdullahi ibn umar da sayyidina ali ibn abi talib kuma shine murajja shine yafurin jayi an fahimta na sa wani lokaci cikin karatu irin wannan ba kowace ake faɗin sabanin malamai ba amma a cikinsa akwai ɗan wasa kwakwalwa amma ku riƙe da tarjihin wanda yake son sauƙi wadda tafi kowace sauƙi ita ce mazhabar ahalul hadith eh, kawai ku cika ita dai ku kuke yi dai mu ba ita muke ba wato kawai ka cika a cikin ayyuka da wajen karatu ta ji modibba wai kawai eh. amma yanzu kuna gani wannan fa fahimta ce ta waɗansu malamai kuna da riwaya daga ibn umar kuna da riwaya daga sayyidina ali sannan ku tafi wata fahimta ku bar riwaya eh? <laughs> amma sauƙi kuke so ko ta zama jiki a jiki in kana cewa jiki sai dai yanzu dai da aka yi sifatu salatin nabi da sauransu amma abin da yake jiki abin da yake na masabar malikiya da muka sani a nan shine abin da na faɗa na masabar mali idan ka rasa idan ka zo a zaman idan ka samu raka a ƙarshe iliman yi sallama sai ka tashi karanta fatiha da sura a bayyane sannan kai tafiya raka a ta biyu kenan ka tashi ka sake karanta fatiha da sura a bayyane yi tafiya kai sallama idan sallar isha ce ka sami liman a raka ta hudu ka liman a ta hudu idan ya yi sallama sai ka tashi karanta fatiha da sura ka zauna domin ita ce raka ka ta biyu ka sake tashi ka karanta fatiha da sura don ka rasa wannan fatiha da sura kana rama karatu amma ita ce raka ka ta uku ba za ka zauna ba sannan sai ka tashi ka karanta fatiha a ita ce raka ka ta hudu kai sallama a asirce amma sabar ahlul hadith ko fa atimmu in ka samu liman a raka'a karshe a kai raka'a daya a a ƙarshe ta sallar isha idan ka karanta idan liman ya sallama sai ka tashi ka karanta fatiha da sura a bayyane ka zauna ka samu raka'a ta biyu in ka da in ka tashi zuwa raka'a ta uku sai ka karanta fatiha a asirce raka'a ta hudu ma su fatiha a asirce ba sura shikenan shi ne kuke so mai sauƙin. to shine ibnu hajar ya ce wa hadha aqyas ya fi dacewa da kiyasi amma wannan ga riwaya kana da riwaya daga ibnu umar بأصح الأسانيد أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر أصح الأسانيد نعم ايه آه. wata ranke wannan wata ranke wancan ai ba kiran sallah bane ba tahiya bace tahiya shine aka baka zabi yau kai wannan yau kai wannan ijtihadi ne

babin yaushe mutane za su miƙe idan suka gabe man yayin ikama yaushe mutane za su eh, yaushe za mutane za su tashi a masallaci idan suka ga liman yayin da ake ikamar sallah na'am na'am muslim ibn ibrahim al-farahidi kenan hisham ibn abi abdullah al-dastawa'i yace kataba ilayya yahaya. yahya ibn abi kafir ar ya rubuta min wasiqa ya rubuta min da wannan hadisi wannan ɗaya daga cikin hanyoyin riwayar hadisi ne da rubutawa ka rubuta hadisi a rubuce ka tura ma almajirinka in ya karba tunda ya san in ya san rubutunka ne to tamkar ya tamkar yayi riwaya daga wajen ta ne duk da yake matsayin ta bai kai ka ji hadisin daga daga ba amma in ka san rubutun hanya ce ta riwaya gashi bukhari ya ambace ta saboda haka hanya ce sahihiya ta riwaya shi dai hadisin dai shine dai hadisin Abu Qatada Al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimatis sala idan aka tsayi aka yi iqamar sallah fala taqumu hatta tarawni to kada ku miƙe haske kun gani haske kun gani a wata riwayar ya zo hatta tarauni harajitu haske kun gani na fito wato a ma'ana kada ku miƙe alhali ban riga na fito ba ya zama to tsayuwarku za ta sa muku mashakka saboda yanda bilal yake yi yana shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ne a gida yana zuwa ya ce masa ya rasulullah as-sala to idan ya sanar da shi to za a ta da sallah to sannan sai ya je ya kama ikama haka yake yi kafin ya fito to wani lokaci bilal ya kira zo ya yi ikama ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wani uzuri ya rike shi ya zama to bai fito ba su kuma sahabbai duk sun mimmike ana jiran ya fito wannan tsayuwar su dade suna jiran ta ta zama to musu akwai mashakka ko kuma ya fito zai fito sai wani abu ya tsayar da shi ko kuma wani ya tsayar da shi bai riga ya shigo masallacin inda za su gan shi ba shi ma dai suna tsaye wannan ya zamanto musu mashakka to don haka sai ya ce kada ya faɗi wannan umarni wannan yana daga cikin umarni ne na wato ishfaq na tausayi da sahabbai kan cewar kada su tashi su tsaya yayin da suka ji iqama har sai sun gan shi tukuna har sai sun gan waɗansu malamai sun ƙayyade yaushe ake tashi yayin ikama abu hanifa yace daga ladan ya ce hayya alal fala to kowa sai ne a mazhabar shafi'i kuma da imamu ahmad idan aka ce qad qamatis sala to daga an ce qad qamatis sala lokacin to kowa zai tsaya shi ko imam malik yace laysa lidhalika haddun ma'lum babu wani iyaka wannan su yahtalifun mutane daban-daban ne wani yana da nishadi daga yaji an ce Allahu akbar kawai sai ya miƙe wani kuma tashi zai ɗanyi masa nauyi sai a hankali tukuna kai ya tashi daɗe a tsaye sai ya jira har sai ya ga tukuna liman ya fito za a yi kabbarar sannan ya miƙe to shi yasa malik shi bai kayyade ba to amma wannan abin da ya zo a wannan hadisin yana daga cikin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa dan saboda ba a da iqama a lokacin nan yana cikin masallaci ana da iqaman ne kafin ya fito to idan liman ku yana cikin masallaci to yaushe ma mun za su tashi yayin da ake ikama to waɗansu sun sanya duk wannan abin da muka ambata na cewar lokacin hayya alal fala ne ko kuma lokacin qad sala ko ma daga daga ladan ya ce Allahu akbar to lokacin nan ma mu duk sai su mike dan a tsaya to amma ala ayi hali shi liman baya kabbara bayan an yi ikama sai ya tabbata an daidaita sahu bal lokacin Umar da Uthman ma haske mai daidaita sahu don sun wakilta wanda zai je tabbata an daidaita sahu ya zo ya gaya masa ya ce ya amirul mu'minin ita wata sufuf an daidaita sahu to sannan sai ya sai ya kabbara a saboda haka kun ga wanda yake rif wanda ya fi wanda ya fi sauki shine ra'ayin mali babu lokaci da za a kayyade cewa daidai lokacin ne kowa zai miƙe daga an yi ikama daga an yi ikama ya danganta da wato nishaɗin mutum Ah, idan yana ah, ah, idan ya zamanto cewar yana da nishadi daga an fara kabbara ya miƙe to wannan daidai ne in kuma yake zai jira har tukuna an gama ma ikamar sannan zai tsaya shi ma duk babu laifi almuhim kada ya yi abu da ya zamanto mashakka a gare shi idan ya zamanto liman a waje daga waje yake shigowa kamar halin da aka ruwaito na annabi sallallahu alaihi wasallam baya shigowa masallaci sai bilal ya je ya ce masa ya rasu rasulallah a fito sallah to idan irin wannan ne don kar ya zamanto cewa lokacin da ya faɗa ya fada masa ya zo ya tsayar da sallar wani abu ya rike shi bai riga ya zo ba to ikamar ba ita ce za ta yin ikamar ba ita ce za ta iyakance lokacin da mamu za su miƙe tsaya a sahu ba abin da zai samu mu su miƙe su tsaya a sahu fito ganin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani ma daga ciki kuma ganin ba wai ke kowa ya gani ba ganin waɗansu ya wadatar da ganin sauran tunda wanda suke bayan masallaci da wanda suke wani gefe ba lalle idan ya shigo tunda yana shigowa cikin ɗakin aisha ko ɗaya ɗakin ɗaya daga cikin matansa ya shigo cikin masallacin ba lalle waɗanda suke wata jihar su gan shi ba amma idan waɗansu suka gani suka miƙe to su ma duk sai su miƙe تعالى أعلم وصلى الله نعم idan mutum bai alwala daga gida ba sai da ya to masallaci sannan ya yi alwala bai samu wannan falalar da ke cikin hadisin abu huraira hadisin shi rajulun minas sahaba aka zalika kutan kutinsa hadisin abu hurairu ma shi kansa wato tafdilin fifikon da ake samu a sallar jama'a ai an rattaba shi ne akan mutum ya alwala daga gidansa kuma ya fito babu abin da ya fito da shi daga gida sai sallah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه a dangane da karatun jiya akwai bayani da na yi na batun bayar da zakka ga nake cewa inda nace idan mutum yana da ɗa wanda yake wannan ɗan ya zamanto magidanci kaga lokacin nan ciyar da ɗan bai hau kan uban ba tunda ya riga ya zamanto magidanci amma ya sifanci da sifar talauci to uba zai iya ba shi gaskarsa saboda shi talaka ne kuma talaucinsa bai cire masa wannan sifar bai ba shi sifar wadata ba da wadatar mahaifinsa tunda bai hau kan mahaifinsa ya wadatar da shi ba an fahimta don haka talaucinsa ba zai gushe ba da wadatar mahaifinsa amma mahaifi ko mahaifiya idan mutum yana da dukiya kuma yana da mahaifi ko mahaifiya da suke da sifar talauci to wannan sifar talaucin ta kau daga kansu sun wadata da wadatar domin sai ya wadatar da su idan ya bayan waya wadatar da su sun samu dukkan abin da suke bukata na ci da sha da wajen zama da asibiti ya biya musu wannan ya sanya dukiyarsa ta waya ba ta kai nisabi ba yadda ba zai ba da zakka ba to lokacin dama zaka ba ta hau kansa ba don haka abinda waɗansu kenan za ka ga sun yi su ce ai ba su ne za su ba ma mahaifiyarsu zakka ba sai su shirya sai su yi abinda suke yi wai da abokai sai mutum ya ba ma mahaifiyar abokinsa zakka shi ma wannan abokin ya ba ma mahaifiyar ɗaya abokin zakka hmm, su yi mubadala kuma na masu don kuɗi wannan zakkar ba sai ba saboda mahaifiyar mai ba da zakka ba ta cancanci a ba ta zakka ba don ta wadatar da wadatar ɗanta ta wadata da wadatar ɗinta ya kamata a fahimci wannan abinda yake sanya a bama mutum zakka sifar talauci inna masadaqatu lil fuqara wal masakin al shine wanda yake ba shi da komai al yana da shi amma bai ishe shi ba kamar dan albashi to wanda yake da wannan sifa wanda yake da wannan sifa ko da yana da uba wanda yake wato koda yana da ka ce ma yana da mata yana da mata kamar yadda ya faru da ibn mas'ud ibn mas'ud fakiri ne matarsa tana da wadata tana da dukiya ta fitar da zakka ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud ba shi da wadata ina iya bashi daga cikin zakka take ki shi sadaka ce da sada zumunci sadaka ce da sada zumunci me yasa ya halatta ta bamu ibnu mas'ud saboda ibnu mas'ud ba zai zama to mawadaci da wadatar ta ba tunda na naka ne na naka ne ka kuna su ne eh. ko ba haka ba a masu ba ne ita tana da wadatar ta ba za ta ce na nasu ne ba amma shi nasa nasu ne haka yake saboda haka kaga ba zai samu wadata ba da wadatar matarsa haka zalika in ɗa in ya ce da take gidan mijinta shi yadda ita bai hau kan mahaifinta ba in tana da talauci saboda talaucin mijinta wadatar mahaifinta ba zai bata wadata ba don ba wajibi ne akan mahaifinta ya biya mata kudin eh, ya samu mata gidan zama ba ko ya ce shi ne zai ɗauki nauyin asibitinta ba wajibi ne a kansa ba saboda haka zai iya ba ta zakka da ta sifanci da sifar talauci ko bata zama to mai wadata ba da wadatarsa wannan shi ne shine kihun zakka dan haka ina fata a gane waɗansu sun ɗauka cewa na ce ana ba ma ɗaya zakka saboda aka sai su yi amfani da wannan wato hatta 'ya'yansu jarirai ma 'yan ƙanana in aka tashi sai a yi ga kudin wani ga kudin wani ga kudin wani a'a duk wanda yake karkashin ciyarwar mahaifinsa ba zai bashi zakarsa ba saboda ciyar da shi yana daga cikin abin da yake kamar da zai zai ciyar da kansa a kafin ya zamanto abin da ya rara shi ne ake hukunci da zakarsa me kake tambaya wannan shi hmm. wato idan mutum ya rasa ya samu raka a ɗaya ta sallar isha tare da liman idan liman ya yi sallama sai ya tashi ya karanta fatiha da sura a bayyane ya zauna ya tahiya ya yi raka a biyu in ya tahiya sai ya tashi ya sake karanta fatiha da sura a bayyane ba zai zauna ba domin raka'a ta uku ce sannan sai ya miƙe ya karanta fatiha kadai a asirce sai ya zauna a wannan ina fatawa a masabar maliki waɗanda kuma suke son yan wannan masabar malik da shafi'i da ahmad zai ta masabar shafi'i ma ba nufiya ba ne da shafi'i da ahmad duk masabar su daya malamai waɗansu malamai shafi'iya ne da almuzani da ibn al-munzir da ibn kuzaima malaman hadisi daga mazhabar shafi'a su ne suka saba a ba wata mazhaba ba ce ba mazhab daga cikin mazahib guda hudu din nan babu mazhaba da take akan wannan sai dai malaman da ke cikin mazhabar yasa ma ake ce mata ahlul hadith malaman hadisi a mazhabar shafi'iyya sune al-muzani almajirin shafi'i da ibn khuzaima shi ma yana mazhabar shafi'iyya da ibn al shi ibn al ana ganin sa ma ne mazhabar sa ne daga cikin malaman hadisi to shi ne suka ce za a yi wannan taku idan aka yi wato idan mutum ya rasa in ya samu raka daya sai ya karanta in aka yi ta sallar isha in aka yi sallama sai ka ya fatiha da sura a bayyane ya zauna ya yi tafiya sannan ya miƙe ya karanta fatiha kadai a asirce a ta uku ya sake miƙewa ya karanta fatiha kadai a ta hudu sannan ya yi sallama sauki ko shi kuke so kama ba masa eh a idan sun samu idan mutum ya samu raka daya a magarruba ba zai to dukkan karatun a sirrance ba a kowace martaba za ka karanta raka a farko za ka karanta fatiha da sura sannan ka zaura kai ta biya raka a ta biyu ka karanta fatiha da sura ita ma a bayyane a mazhabar malik da jumhur a masabar ahal yan hadisi kuma ka karanta fatiha kawai a asirci a raka ta karshe eh. to wannan a assalamu alaikum Allah ya kara wa dafka lafiya da nisan kwana masu albarka amin ce tambaya ta tambaya na shi ne. wannan to in ce ko dai surukanmu ne yan zazzau <laughs> tambaya ta ita ce game da karatun da muka yi a baya cikin bukari kitabul azan babu maninta zarar isama hadisi na 626 inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sakata almu'adhdhin bil ula min salati al-fajr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mai kiran sallah ya yi shiru daga kiran sallan farko na sallah asuba malam idan na fahimci wannan hadisi yana nuna cewa bilal ne yake kiran sallar alfijir ko malam ga wani hadisi a cikin bulugul maram kitabul azan hadisi na 205 hadisin ibnu umar da aisha Allah ya tsara musu yarda suna cewa bilal ya kasance yana kira da daddare kuci kusha har sai ibnu maktum ya kira zuwa karshen hadisin dan Allah ina buƙatar ƙarin bayani na waɗannan hadisan Allah ya ƙara wa dakta basira amin eh in ka tuna ai mun ambaci duk hadisan mun ambaci dukkan hadisan kuma abinda muke jam'i jami'i shine cewar wato a farkon sha'ani bilal shi yake kiran sallah a lokacin alfijir don haka ne ma hadisin da ya zo a cikin Ibn kuzaima akwai wata mata a madina gidanta yana da tsawo yana zuwa yana hawa kan tsoro idan ya ga alfijir ya keto sai ya kiran sallar assalatu kuma shine dalilin da yasa ake cewa assalatu khairun minan nawm bilal ne yake yi lokacin da shi sai ya ga alfijir ya fito sannan yake kiran sallah kuma shine ya dace da wannan hadisin wanda muka karanta a hadisin hadisin Aisha ai shi ma wannan hadisin Aisha ne da kuma hadisin Hafsa ma ai hadisin Hafsa shi daga baya kuma sai suka canza dawo sai to Bilal shine yake kiran sallar da daddare Abdullahi ibn Ummi Maktum shine yake kiran sallar an alfijir ya fito sai a ce masa asbahta asbahta sai tashi kiran sallar as-salat bilal ya koma yana kiran sallah da daddare shine hadisin ibn umar da ɗaya hadisin aisha yake ishara gare shi wannan shine hanya mafi wadda take mafi inganci wajen wajen tara hadisan in ba haka ba kuwa sai ka ga hadisan sun ci karo da juna hmm, hadisan sun ci karo da juna saboda haka suna bada labarin lokuta daban ne akwai lokacin da bilal shi yake kiran sallah as-salatu in alfijir ya fito akwai lokacin kuma da ibn ummu maktum ne yake yi bilal ya koma yana yi da daddare saboda ka kowace riwaya daidai take ta faɗa abin da yake a wannan halin ne to in aka tara tattara hadisan shine zai sa a ɗauki wannan fahimta kamar yadda ibn hajar ya yi a cikin sharhinsa na fathul bari sannan nam. Mhm. wannan ya ce allah ƙara ma malam lafiya da fahimta amin don allah malam ƙarin bayani nake nema akan abubuwa kamar haka shin gaskiya ne wai baya halarta ka haɗa mahaifiyarka da matarka a gida ɗaya har sai idan duk su biyun sun amince da hakan eh to ba za a ce baya halatta ba ah, babu abin da zai haramta sai dai a idan mutum yana neman abin da zai kawo masa maslaha to sai ya yi abin da yake zai ba zai sa a samu tashin hankali ba ah, idan yawanci abinda malaman malikiya suka yi magana a kai shine a haɗa mata biyu a gida ɗaya wanda za su rinka tarayya a kayayyakin amfanin gidan kamar banɗaki kamar kicin kamar ɗakin zama na hira falo to wannan mutum ba zai ba sai da yardan matan sai da yardar su saboda wannan haɗuwar za ta iya sanya rigima da da ɓacin rai to idan shi ma wannan zai iya kawo fitina tsakanin mahaifiya da matar gida saboda suna tarayya a waje ɗaya sai mutum ya bakin ƙoƙarinsa ya ga yadda zai raba su idan ko ba shi da hali sai a yi zaman haƙuri idan ba shi da hali sai a yi zaman haƙuri saboda mahaifiya za ta kai lokacin da ba wanda zai kula da ita in ba ɗan nata ba to bai kamata ita kuma mace ta ce ba za ta zauna tare da mahaifiyar mijinta ba saboda tana ganin abubuwa za su kawo a saboda tana ganin ba za ta take ba ko makamancin wannan ai mahaifiyar mijinta kamar mahaifiya ce ita ma a kanta sai ta taimaka ma mijinta ya yi ɗa'a ya yi birru ya yi nagarta ga mahaifiyarsa domin hanyar ibada ce Allah ya buɗe ma mijinta duk wanda Allah ya bashi mahaifiya wadda take ta kai girman shekaru tana da bukatuwa ya zuwa ga ɗanta to Allah ya buɗe masa wata hanya ne ta samun aljanna saboda aka ta taimaka masa wajen hidimta mata da kyautata mata don ya samu rahamar Allah sannan amma cewar wai bai halatta a haɗa su sai da yadda su ba ban ga wannan ba a cikin tafan fikihu wallahi ta'ala wa alam ka gani kai kuma ka iya sanar da ni amma ni dai ban gani ba wai ah, mahaifiyarka ba ta da wani haƙƙi na biyayya a wurin matarka sai dai kyautatawa na zamantakewa ya eh, ba ta da haƙƙin cewar a wato ta ɗauki a tana ƙarƙashinta sai dai kyautatawa wajibi ta kyautata mata don saboda kyautata mata kyautata maka ne kai kuma kyautata maka wajibi ne a kanta saboda haka tun da kuwa wajibi ne a kanta ta kyautata maka kai kuma wajibi ne a kanka ta kyautata ma mahaifiyarta to ita ma ya zama cewa kyautata ma mahaifiyar ya zama tana daga cikin kyautata mata na uku shawara nake nema don allah ana yawan samun rashin fahimta tsakanin mahaifiyata da matata ba daman su yi abu tare sai sun samu saɓani duk da ba a gida ɗaya muke ba suna yawan sani a tsakiya don allah malam ya zan yi na shawo kan wannan matsala eh, ka kyautata siyasa ka kyautata siyasa ne eh, ka kyautata siyasa ka dai sani cewar wanda ya fi kowa haƙƙi a kanka mahaifiyarka wanda ya fi kowa haƙƙi a kanka mahaifiyarka ah, yana daga cikin alamun ƙarshen zamani mutum ya biyayya ga matarsa ya saba ma mahaifiyarsa zama zamanto cikin waɗannan ka isa matuƙa wajen kyautata ma mahaifiyarka in har Allah ya haɗa ka da mahaifiyarka wato Allah ya buɗe maka hanyar rahama ne waɗansu suna son su kyautata suna son su samu wannan za su wani abu na sako da suke neman kafara su ji ina ma suna da mahaifiya su je su kyautata mata suna san suna jin cewa in suka yi haka Allah zai yafe musu fata na ba za su iya wannan ba saboda haka duk wanda Allah ya bashi mahaifa musamman mahaifiya har yake da namun zai kyautata mata ya gode ma Allah Allah ya buɗe masa kofar samun aljanna ne kofar samun rahama ne kada ya sake da wannan ko kaɗan saboda haka ya tarbiyyar da matarsa a kan ganin kimar mahaifiyarsa mahaifiya ba kishiyar matarka ba ce mahaifiyarka ba kishiyar matarka ba ce dole ka nuna ma matarka haka dole ka fahimtar da ita haka za ka iya canza mata ba za ka iya canza mahaifiya ba saboda haka kan mutum ya taka tsantsan kuma ya yi kyakkyawar siyasa ya yi kyakkyawar siyasa a wani lokaci akwai rauni na dan adam idan mahaifiya tana ganin irin abin da kake yi ma matarka wani lokaci za a ga shi ta ma kishi ya ɗebe ta ta rinka ganin ga wata ta zo kawai tana wahal da ɗanta ba gaira ba dalili hmm? to tuni na kake ka gaya mata ka yi mata a samfa sai ka je ka ce sai mata sufa hmm? ina ruwanka da duk za ka je kana gaggaya mata a irin abubuwan da kake ma matarka to hanyoyi da ta san kancewa zai iya kawo saɓani tsakanin su kokari ka toshe su ka sami kyautata siyasa Allah ya daidaita maka al'amarinka wanda yake Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana a mu malam tambaya nake akan hukuncin siyan ƙofa ta aiki ina matukar tsoron yadda al'amarin ya koma a yanzu duk wani aiki sai an ce sai an hukuncin abin a addinin a addinin mu addini bai halatta ba ji algus na ta amsa wannan fatawa sayan ofa a sayan ofa algus ne don ba a yi ta don a sayar da ita ba amma kuma yanzu gashi an ce ya zama ruwan dare ya zama ruwan dare idan ba zai yi ya zama kan cewa an yi fa wannan dai shine hukunci kan cewar ba abu ne wanda ya halatta ba ya danganta kai kuma in ka shiga cikin wani hali to wannan kana neman fatawa da take bance ka kai akan kanka to ka je ka samu malamai su baka fatawa amma dai ta fuskar hukunci wannan shine hukunci amma kuma kowa yana da irin abin da yake zai hau kansa na hukunci na fatawa wajen fatawa akan duba halin da mutum yake ciki da in ma za a yi hukunci ne don saboda halin larura sai su ita larura ana kaddara ta da gwargwadonta sai an ji tukuna halin naka ya kai na larura to wannan mai fatawa shi ne zai tabbatar maka da wannan saboda haka idan kai ka fuskanci irin wannan to ka je ka nemi fatawa wajen malamai Allah madaukakin sarki ya sanya maka mafita sannan wannan yace malam ya halatta idan ina bin liman sallah in ci gaba da karanta du'a'ul istifta alhali ya fara karatun fatiha idan ya fara karatun fatiha a bayyane ba za ka ci gaba da du'a'ul istifta ba sai kai shiru ka saurari karatu fatiha ma ba a ce ka yi ba da karatun alkur'ani ba a ce ka yi ba yayin da yake karatu nasa na alkur'ani sai kuma du'a'ul istifta za ka yi a'a sai ka saurare shi ka ji karatunsa ko ka fara du'a'ul istifta din bai gama ba sai ka yanke ka saurara to akwai yan uwanmu da suke suka rubuto takardu na neman addu'a muna roƙon Allah ya biya mu ya biya mana bukatun mu baki daya akwai dan uwan mu Alhaji Musa an yi masa aiki yana asibiti muna roƙon Allah ya bashi lafiya aikin da aka yi Allah ya sa ya to yayi najahi akwai ma kuma wanda ake nema a yi musu aiki su ma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya tuntuni akwai akwai dan uwan mu Imam Ahlus Sunna Sheikh Malam Abdul Wahab mutum yana ta fama da rashin lafiyar ciwon kafa suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah ya inganta masa lafiyarsa Allah ya gaggauta masa waraka Allah ya Allah ya ba shi lafiya da tsawon da tsawon rai mai albarka sannan akwai wani bawan Allah da yake halartar karatun nan a halin yanzu ya samu ciwo a guyarsa sakamakon zuwansa karatu wancan satin a filin sukuwa masu doki suka taka suka taka suka tako kansu da doki suka gudu a garin gudun ne ya ji ciwo na Allah ta shi addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya yi rauni ne a biyu a a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya sannan akwai wanda wannan yana ya ce dai yana bukatar addu'a alhamdulillah ina kullum abin da muke yi kenan wannan wannan ya ce ya ci haƙƙin mutane ta hanyar ha'inci yanzu na ji wa'azi na tuba ina ta ƙoƙarin nema don in biya nake neman malam da 'yan uwa masu albarka a taya na addu'a allah ya hore mun in biya Allah ya biya maka Allah ya biya maka kuma Allah ya karbi tubanka Allah ya karbi tuban mu baki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai wata yar uwa da ita da iyalanta masu zuwa wannan majalisi ba ta da lafiya muna roƙon Allah ya ba ta lafiya da ita da 'ya'yanta sannan akwai wata ita ma ɗaliba ce ta wannan majalisi Allah ita ma tana kwanciya a asibiti Allah ya bata lafiya Allah ya inganta mana lafiya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka inganta mana addinin mu Allah ka rabka Allah muna roƙonka da ka ije dukkan fitinu daga gare mu Allah ka amintar da mu daga miyagun fitinu Allah ka tsare imanin mu da addinin mu la tuzigh qulubana ba'da بعد hadaytana wa hab lana من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت مقلب القلوب اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم أنت مصرف القلوب فصرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر واغسل حوبتنا وسجل ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين